Maria. abin bahari abin sha'awa al'adun yan kasar hausa mai sauraro ka imam daga aji shida a sunana sadam umar daga aji shida ba sunana muhammad aliyu daga aji shida ba sunana da muhammad daga aji biyar ba sunana muhammad yau daga aji uku a sunana muhammad can sabo daga aji uku a sunana muhammad aminu alu daga aji uku A. sunana hashim usman daga aji uku a sunana mansur aliyu gama daga aji shida ba sunana abdullahi daga aji hudu a sunana ibrahim mai ahmad daga aji hudu ba sunana abubakar usman daga aji biya sunana anas abdullahi umar daga aji shida ba sunana muhammad ali gangai daga aji hudu ba Musa daga aji shida. Muhammad daga aji biyar ca. Sana Muhammad Sana da daga aji biyar ba. Sunana Ali Muhammad daga aji biyar ca. Sunana Ahmad Muhammad daga aji shida a. Sunana Ali Ahmad Abubakar daga aji uku a. Sunana Musa Muhammad. Sunana Abdullahi daga aji uku Sunana Barkin Wanda ya san yana baya mana yanzu mana. Sunana Anas Suleiman daga aji shida da. sunan abdullahi musa daga aji shida a in ka san kana ba don allah ka sunan abdullahi musa daga aji biya mubarak bello daga aji muzammil turaki aliyu daga aji biyar ba sunana abubakar gida daga aji shida aminu umar daga aji shida sai suleiman awar abbas daga aji biyar ba suna ismail abubakar dama daga aji shida suna muhammad ismail daga aji shida ba suna na mujahid mutum daga aji shida a suna na sayyad musa gotan daga aji biyar ba kai ne mai kungiya mataki na shida kuma rana abubakar s aliyu daga aji shida ba sunana muhammad santiyawo daga aji shida a na romeo daga aji shida kuma mace an ce ku faɗi ranka sunana abdulhamid abdullahi ahmad daga aji shida ba shugaba na wannan kungiya na hausa lamara nake magatakarda na wannan kungiya daga matakin karshe na karatun sakandare abin ina zuwa maka ba Belajar hidup lagi. Belajar. Jangan dulu lewat sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. lafiya kalama an so lafiya ya hanya to Allah shi kausa Allah ya amin da nabi lawan amin amin Allah abu ya masha Allah babu da abin da darajar ta isa ku insha Allah ke eh, eh. to ba matsala insha Allah matsala to to shi to yayi da security ba matsala mm. yes

bayan ya dawo daga ambasada a amurka da akwai daga cikin akwai profesa bezuwa kuma yanzu profesa ne na yana can can a can bayan yana nan aka yi shi shi da akwai kuma profesa ah, makwashi rahim makwashi kuma kuma abokin karatun national mosque na abuja a da shi ya zama can da wuce ne shekara sai kuma malamin maliki makwashi ya ne sai izantili yana nan aka kuke shi a lokacin shugaban jami'a ko mataimakin shugaban jami'a shine profesa mahadi adamu in gaske shine ne buɗe wannan sashi sashi ya buɗe wannan yana zariya aka ɗauko shi da zai zama profesa to ganin akwai irin wannan santa a can zariya santa ko cultural studies da sauransu shi sai ya shawa ya buɗe shi kuma santa ta hausa wadda ba wani ba wata jami'a da irin wannan santa wadda ke amfani yawan language ta da bayan suna santa ko Nigerian language suna amfani suna kurkun da suna kamar amma ita wannan hausa ɗaya kurum zariya kuma suna zariya suna da african and ibadan ma suna da santas amma ne ba wata santas wadda aka buɗa don kan language guda hmm. a nan abin da wadda muka sani in ba wannan santa. lokacin da mahajiyar ya buɗa ta ya zo da wani ɗalibinsa na ɗan katsina ne wannan saula yanzu shi ne probus na legal studies can ko daura ne take can katsina ya koma can gida shi to sannu sannu dai daɗa wannan bayan an buɗe wannan ta ci gaba da ayyuka kashi kashi tana da haɗin gwiwa da kasashen afirka kamar niyami niger akwai haɗin gwiwa tsakanin mu da abin da jami'o'in yamai da <laughs> eh, eh, to a takaice ne za a zama eh, wanda ke da da wuya mu yi wata ɗaya ko wata biyu ɗayan mu bai zo can ba ko mu kira taro can ko su kira taro sai mu haɗin gwiwa mu yi abubuwa ta a sakamakon wannan taro da muke yi haka fassara wasu kalmomi da tarihin afirka a tarihin afirka gaba da wajen gwadon guda bakwai ne amma an samu fasara na ɗaya da na bayan an tattara kalmomin don kalmomin kasan kusan kalmomin tarihi yadda su to da kuma scientific ne wasu sosai da aka taru aka aka unesco ta ɗauki abin nan ƙarshe ma shi mara da duniya da ake tattauna irin wannan taro kalmomi ne na ya gurgudo a da sauran sanki da sauran sanki kudin sun ake zamna a mafi sarara shirin tarihin atex jirgi na biyu da na biyar ina na ɗaya da na biyu eh. aka yi su bayan an ana tattauna irin wannan kalmar aka ba a faransanci ne cikin yi kira taron ƙara juna sani ko kuma workshop idan wasu suka nema kamar nan lokaci lokacin shi profesa bagari akwai legislators sun nemi a yi musu tos yadda yan hausa ba assembly na za su iya fassara kalmomin nan shi ne muka yi waɗannan wasu beta legislative terms muka fassara musu zuwa hausa su kan majalisun wato kakakinsu waɗanda suke yan majalisar su su suke abin nan su suke aka yi wannan kos ya ya ya taro

wannan suka ta da a cikin gari wato temporary site amma ba mu kaɗai annan ba muna tare da wasu sassa na jami'a ta ɗakin daki ne na darakta na cikin competition a kowace shekara a kowace shekara sukan gudanar da ranar competition da kuma gwamnan bauchi ma'azu ya babu a lokacin da aka gudanar da Quran competition kun san Quran competition ko musabaka Quran eh, Quran sai nan ta kuma College of Health wajen likitoci ake mutane eh, kuma nan da bu muka shigo cikin sashi likitoci ne na dabbobi bu nan jami'ar Thank you. kalan zai kawo ta da ma ta so ko ko ko ko da na mutane da sauran dabbobi masu na Thank you.

Okay. assalamu alaikum a takaice abin da amma wannan labirari muna da main labirari wanda yake shi ne babba yana can permanent site amma nan saboda ya kasance akwai likitocin mutane likitocin dabbobi kuma nan suke cikin gari nan da suke cikin gari to shi na aka musu nasu aka musu labirari don ya ba sai zo su zo can ba sun tashi ga da za su yi eh, bismillah Uh, this particular area is meant for both uh, medical, uh, pharmaceutical, and medical lab uh, faculties, laboratory sciences. So all the collections here, we have a uh, reserve section. Books that are frequently demanded are normally asked. They are only, they are not borrowed for home reading. So we store them here so that every student will have access to the material. So when you come, you first already give you only two hours to read and return. But after, after two hours, if nobody has requested for the book, you can still remain and read Then this one, this place are uh, journals. Journals are materials that are published serially, one after the other. Because they contain a lot of research, uh, current information for research papers. So all these ones are journals. Journals. They contain up-to-date information for research papers. If you want to write project, you want to, for people to know that you converted the current materials. You come to journals area and then look for what you are looking for another place to look at for weathers and Those materials cover a very variety of uh, topics. They touch every aspect of knowledge. You go to this place and then you get your information. Materials here include dictionaries, encyclopedias, and so on and so forth. So you don't, don't read dictionary from cover to cover, isn't it? Yes. When you want, uh, people are democracy you get the material, you process the material and then get the return it there. So they are not, cannot uh, sell for home reading. They, they are used to digital language. This is what we call the stack area. All books that the students have access to. Hmm? The students who is a member of this library can come to this place and look for any material but it suits its own subject area. Now he carries the, the, the staff on the desk, on the circulation desk. And after presenting his necessary identity card and the uh, voting card, he hands over there to them there and it can be, the material can be given to him on loan for two weeks. If he's a student, if he's a staff of this area, covering uh, College of Health Science, hmm? science, medical science, laboratory science, and pharmaceutical science, they do come here to get the uh, material. And then you go out and do them. You can use the material for... It may reserve for defaulters. Eh, for default? Default, yes. Yes. Yes, to borrow. yes you are given it a third uh, fine for keeping it beyond the, beyond the, the, the, the time. Okay. Mm-hmm. okay. Thank you mean, student, uh, uh, this place is for, you can use internet cafe, <laughs> cafe to access information from every part of the world. So the computers, this already have been, we are bringing new computers. That's, our students can come in with the payment of a uh, minimal amount. Mm. Okay. We pay less here than what is obtainable outside. Mm, yes. Mm. So they make use of these materials to access any information on any subject that they want. So that is the, is the place for students. Here, here is our newspaper uh, reading. Hmm? We acquire newspapers to the world. Hmm? So we subscribe to certain books, I mean certain newspapers. Um, and you can see them have other newspapers that are circulated within this country. Then you saw an open shape like this, which I told you they are journals meant for the other one. But this one, these journals are meant for vet, veterinary science. And here see here is a collection. Books for health science. I mean for vet science. Vet science. Mm -hmm. Because this is exclusively for them. Yeah. Just as we have a cafe for students over there, we also have cafe for senior staff. Yes. No students. Yeah. And uh, you know, you have taken them to CIS library group? No. Okay. Maybe we are yet to go there. Mm, okay. um, I think uh, uh, i I, good guy. Power from both other. Uh, yes. Yes. Chief Mutoga. Hello, Mutoga. Mutoga, yes. Then, so then, so then, and, and affected things can be. we have we have strangers. They wanted to see places because they came to us badly. So that we, are, we have neighbors. That is the level of both that i So they wanted to see part of har suna nan zindir a abin da nasu ba kaga akwai ban su ya ce ana ya kamata a girma mutu ko bayan ya mutu ko bayan ya mutu kaga za a nake haka a nake zindir sun ce na ga ba shi bari aka dinga sa sai ya buya amma da Allah ya ce shi ne wanda shi ne ta da komai da kayan cikin a sa magani a aji na zuwa wani lokaci a sa su kan kofin din da ke sa suna da kyau zuwa destination din su ko amma ko ibo ko ina ko ibadan ko lagos ko ina ne da a commercial ana zagwa na ayi sannan a biya su su su wani aiki sannan kuma kamar su na jami'a kuma haka nan ne sai an kawo su nan da dalili eh, kamar ana duba biya muharin rasuwa haka don gano cututtuki da kuma sake magani game da irin wannan abu musamman eh, research din za a yi to shi ke na wajen suna faɗi yadda suke samun gawakin su eh. wasu suka mun gaggaya musu tun da ka haka sai mu gaba eh. sai mu gaba 来，来，走。 我那么高，是是做投影。 Ana introduction. Ana Ahmad Abdul Ahmad. Sallu ala Nabi Kareem. الحمد لله إلا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا تزيد ذلك علينا إلا في رجعك على من الكرام اللهم لمن كتبنا أنك ترى ودار السلام بجنودنا اللهم لا تهدنا اللهم اجعل سنك دومنا على سنك دومنا على مجلس الله اللهم يا مسلم كنت تسمع الهدي اسمك مولد جماعة مسلمين على يا سيدنا غير تمر سواني غير لا مكتب غير الدنيا ولا يكون يا رب العالمين اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من

sakkwato da kuma nan a sokoto kuma a cibiyar nazarin harshen hausa a ta jami'ar usman dan hodiyo ba za mu iya amfani da kalmomin da za mu bayyana muku ba na farin ciki tun sanda muka samu labarin wannan gudubi na gaskiya mun farin ciki a wannan al'amari naku da wannan ko kungiya da kuka shirya gaskiya mun farin ciki da duk da waɗanda suka shirya waɗannan abubuwa ah, muna fata allah ya saka musu da alheri da yake ah, ba mallami a abin da nake ba amma da ana cewa son ƙasa son harshe shi ma yana ɗaya daga cikin ah, imani wato mutum yanzu yana son ƙasa shi ko yana son addinin shi ko kuma yana son harshen shi to wannan kun nuna sadaukarwa game da wannan harshe na hausa kuma fata Allah ya yadda mai du'a ya ce zo lafiya Allah mai ku lafiya Allah kuma Allah sun zo nan cibiyar nazarin Hausa cibiyar nazarin Hausa kamar yadda na dan ba da bayani da ru cewa an kafa ta a lokacin Profesa Mahadi Adamu wadda yana shugaban jami'a mataimakin shugaban jami'a na biyu aka kafa wannan cibiya ta nazarin harshen hausa a shekara ta 1983 1983 a 1983 a kafa wannan jami'a ta kafa wannan cibiya a 1983 to bayan an kafa wannan cibiya tana karkashin da center for islamic studies waɗannan makwabtanmu da na gaya muku su ke gudanar da da competition musabakar Qur'ani da ake koyina to da karkashin su muke amma da aka ɗan shekara ɗaya ko biyu sai aka ba cibiya cin gashin kanta daidai da kowane irin fakalti a jami'a daidai da kowane irin bangare to haka ita cibiya take wanda yake shugaban fakalti wanda karkashin shi akwai department wajen guda goma kuna haka ita ba wannan cibiyar yadda shugaban nan zai zo ya ga bc shugaban jami'a haka shi ma darakta na wannan santa to an buɗa ta akan ta yi nazari da bincike akan harshen hausa kawai kuma duk najeriya zan ce ba wata jami'a ta buɗa santa don ta yi nazarin wani harshe guda ko kano center for nigerian studies of nigerian language a suke aske kiransu center for the studies of nigerian Language, suke kiransu amma nan an buɗa ta kurum don ɗaya ta yi abin gan hausa ta yi bincike a kan hausa al'adun hausawa da duk abin da ya shahi hausa ne banda wannan takan gudanar da tarurruka na ƙarawa juna sani ko ƙarawa juna ilimi wasu na cewa ƙara juna sani wasu na cewa ƙara juna ilimi wannan eh, mahaura ta ta malamai <laughs> to takan kira taro akai akai a zo a tattauna wasu abubuwa ta muhawarori ko kuma a yadda ya kamata a yi dokokin rubutun hausa a rabe fi'ili da suna da aiki da sauransu misali ko kuma wani abu da ya sha ma hausa kai inda aka fito an sha irin waɗannan tarurruka takan shirya kuma kamus kamus na misali a lokacin na ga muku akwai babban malaminmu daga can jihar bauchi daga azare ma da sa daura gari a lokacin da yana darakta nan ya shirya a yi dictionary na sakwatanci kurum a sakwatanci zalla an soma aikin sosai kwarai da gaske sai zan bai daɗe kwarai ba dai to akwai ayyuka da dama da take ta cibiya banda wannan da ko ba shekarun abin nan kamar mai. a da da wuya mu yi wata ɗaya ko wata biyu na ganin abin nan tattalin arzikin gani da yake a ƙasa da wuya a yi wata ɗaya ko wata biyu su ya mai ba su zo nan ba ya mai, ko kuma ba mu je can ba don gudanar da wani taro tare da su na ga muku ta gudanar da irin wannan tarurruka ne aka fassara littattafan kammalallen tarihin afirka na hausa ta wannan abin nan kun yadda muke ake aiki kun yadda ake aiki ana fassara abin nan fasaha kana yi buga da kuma a fassara kalmomi na fasaha zuwa harshen hausa to haka samu aka yi wannan jirgi na ɗaya da na biyu da aka fassara waɗannan abubuwa banda wannan kuma kamar da muke muku kan kira kan kira kan kira taro a kan kira taro idan wasu suka nema ina gaya muku da har yau dai lokacin da shi profesa bagari na nan akwai lokacin da 'yan majalisar dokoki suka nemi a yi musu yadda za su yi interpretin na abin za su yi akan yadda za su gabatar da abubuwa a majalisa da ake an ba da dama su na ayi magana har da hausa to shine aka tara 'yan majalisa din nan ina so fito da kabi mun har da baucin mun so a abin sai ba a samu dama ba gaskiya to shi ma a wannan karo sai aka samu aka yi waɗannan abin irin kalmomin da muke fasara wasu cikin faransanci ne wasu cikin abin nan ake fasara zuwa na ciki wasu su kasan gida na mukan nemi shahararrun marubuta waƙoƙin hausa ko kuma makaɗan hausa a kira su a ji fasaharsu a wallafa waƙoƙinsu misali an fara an soma da wallafa waƙoƙin wasu mashahuran mawaƙa guda biyu akwai alƙali bello jiraɗa da shi ne shugaban marubuta da nazarin waƙoƙin hausa na najeriya gaba ɗaya to waƙoƙinsa mai suna bargon hikima aka sa littafin duk waƙoƙinsa ne shi biya ta wallafa su wannan zan ba su da su suna ɗauka hoto wannan na riga yi wazirin gwandu suna jin jababbiya jababbiya an zanta to shi ba mun wallafa waƙoƙinsa amma dai ba mu ƙare da iyalinsa ba don haka ba mu kaddamar da littafin ba sai mun ƙare da su Allah so baiwa za mu aika muku insha Allah eh, haka ba da daɗewa mun kira taron masana hausa contributors hausa kuma an gabatar da taifofi ko takardu wajen guda 40 university ta maiduguri university ta kano a college of education katsina university ta zaria da sauran college of education ta sauransu dai da nan kuma jami'a masana wajen guda 50 suka gabatar da taifofi daga cikin wannan taron da muka yi an tara makalu kuma su waɗannan makalu a hali yanzu haka suna ma printing press za a wannan ba proceeding nasu to ɗaya daga cikin takardun da ya gano wasu nan sai kuna duba ku kai da su suna ban da wannan kuma cibiya wurin bincike ne kamar yadda muka ce ne masana sukan zo daga ko'ina da koci jami'a ba da duk ba nan ba wacce sati ɗaya ba daga zaria ma wasu sun zo suna bincike waɗanda aka ba wasu ayyuka na rubutun ma ko rubutun ba ko rubutun babban digiri eh. sukan zo nan bincike wannan yasa dole mukan tara abubuwa na bincike kun ga wannan kundin giri na biyu ne wanda aka ingila wata marigaya wata ba malaman ma'ala da kanta aisha 1981 Aisha. Eh, samu shi muka ajiye don don masu bincike shi gani a can ingila ya sowas ma na hausa wannan shi ma baban zara study of of abin nan shi ba kano ne eh, kano da shi da su wannan nawa ne wannan na umaru liman suru oh umaru liman suru a tsohon kwamishin ma bai hafke wannan ma wani kundi ne da ke ganin gudunmuwar masu jihadi kan adabin hausa kuma kundi ne na digiri na ma

baitocinta ya haɗi amsa amu ta ya haɗi duk da ya mata da yaryar haka yake mata kuma yadda ake fede za eh. duk abin da aka bi ɗan nan su shekarun buga kamar abin da ta maranta ta sama. a takaice da yake an bai kira gare ku musamman su samari mu sani cewa tun ran gini ran zane duk abin da Allah ya kaddar mutum ya zama to shi zai zama sannan duk dabarar da kai kuma in ba kaddaro ka zama wannan ba lafiya ina iya tuna akwai wani abokin karatu na da muka yi hausa shi yana son ya yi aikin kudi ya dawo ya bar biye din na ce zo ya management ya je karshe ba dai ko karantarwa ba ya ta yi ya dai samu abin da yake so yana aiki local gamma ya so a mai director na finance ba ai ba ya ce yo management shi dai za a mai kuɗi ya <laughs> zo ya dawo ba a yi masa saboda haka ina so in gaya muku kun ga dai misali shi kamar profesa dauda badan ambasada yi a morocco ko ba haka ba a ambasada yi a morocco to saboda haka akwai gwamnoni arewa da dama waɗanda sun karanci hausa akwai sojojin akwai yan sandan mu da dama don sun haka akwai wani kwamishinan yan sanda wanda bai daɗe da barin nan wannan wani tuwon kano classmate din wannan bayaro ne eh a eh, ah, biyu sani a ah, akwai a ah, sani yanzu abin nan custom ne ai ga sani ne oh, oh, wajen zuwa direct custom ne sani zo saboda haka akwai abin nan wato mutum kurum a ce ya kuka da arzikinsa abin da zan ci kada ka ɗauka kana yin hausa ba ka kayan komai kada ka ɗauka wani arziki na Allah ne arziki na Allah ne saboda haka firiki wannan hausa firiki wannan wannan makirci ne na yahuda da kuma yan ƙasa marasa sanin ciwon kansu in ba makirci yahuda ba yau idan aka tashi rubuta turanci za ka ga yaro dan sakandare ko abin nan ba wani kuskure da za ka kan ya raba subject da object da ni amma inda ya tashi rubuta hausa me yasa haka nan turawan tun farko sun yi ma hausa zagon ƙasa kada a iyata a kada a iyata sun yi abin nan to saboda haka mutum ya yi kuka kamar idan ce mutum ya kuka da arziki mutum ya roƙi Allah ya sa masa arziki cikin abin da a da yawa ga abin da kake so zan ba alheri bane gare ka yawa kuma ga abin da ba ka so zan shi ne alheri gare ka kada mutum ya yi kyamar wai yana karatun Hausa akwai wani da aka ba da labarin cewa wai ya zo ana tambaya ta wani sashi yake to yana jin yana jin kunyan ma a ce sashen hausa ya ce sashen languages wannan rashin shi ne son a ce ga shi ba haushi to saboda haka dai kamar kowa ya kuka da arzikinsa kada ka damu da cewa ga abin da abin da abin nan ai kuna gani kuna gani wajen jarabawa yadda hausa take ba masu abin nan sayan su ne a inda ka rike wannan inda kai kai karatu mai wuri to sai ka koyar da wani language inda ya faɗa ma ga ƙa'idodi baka san harshen ba ba baka san harshen ba sai ka koyar da shi saboda ƙa'idodi ba harshen yona yona na koya na fara da abu ba abin misali murorin gida da nuna ne duk da hana kawai ka karo kuma matasa da su ake matasa kuna gani ah, kuna gani duk mun yi karatu ne duk da ƴaƴanmu da abin jikoki muka yi karatu ne a da ƴaƴa da jikoki muka yi wannan karatu saboda haka ni kai na nan sabin ne na ƙare saboda haka kun ga ba wai wani dogon lokaci ba to don haka ba a cewa wai don shekaru gona abu fara ina fatan ubangiji Allah ya samu albarka ga arzikin mu kuma Allah wadai ka ku lafiya nan ne da ku lafiya ana jiran ku a can permanent site can permanent site din can ne ake koyar da Hausa aji aji wanda duke yin gama karatun digiri na daya ko na biyu to can ne yake gama courses din Ina yana education da Hausa je mu ma mu tallafa musu kan ne ne muna da waɗanda muke

saboda a zo a ziyarce mu mun gode kusan dai jawabin maraba da ya kamata a yi muku shi darakta ya yi muku allah saka muku da alheri kuma allah ya mai da ku gida lafiya ni ina so in ba ku karfin gwiwa ne akan karatun hausa saboda dukkaninmu da kuka ga mun taru a nan yau karatun muka yi hayyaka mu ga wannan matsayi kada a ringa ɗauka cewa ai hausa ba komai ba ce nan da yawa yawancin yaranmu matasa abin da suke ɗauka kenan in ban yi karatun medicine ba ban yi karatun kaza ban yi karatun kaza ba don na yi karatun hausa ba komai ba ne to na zauna a ingila shekara ta hudu kuma zaman da na yi na karatun hausa ne can na yi digiri na biyu a jami'ar kuma ingila ga baki daya university of london can za ka ga abin mamaki mu yadda muka ɗau hausar mm-hmm. su yadda suka ɗauka ma mu ba haka muka ɗauke ta da mahimmanci ba saboda za ka ga ga profesoshi nan ga malamai manya-manyan malamai waɗanda suke karatunta suke nazarinta to don haka shi dai kurin abin da ya kamata mutum ya ɗauka ita dai hausa harshe ce kama kowane harshe na duniya ba bambanci mutum ya karanta hausa ko ya karanta turanci ko ya karanta faransanci da sauransu saboda duk tsarinsu iri ɗaya ne inda za ka karanci harshe to duk abin da ya shafi wannan harshe nazarinsa komai nasa na hawansa da komai duka iri ɗaya ne saboda haka muna baku ƙarin gwiwa ina tunawa lokacin da nake ɗaliba a ingila sai turawa su bai bai ga yanzu kamar yadda muke zaune din nan sai ka ga turawa su za su zauna suna karantar da mu ga mu ne masu hausawan ga mu ne masu harshen amma kuma muna zaune suna karantar da mu kuma abin mamaki su lokacin ma 'yan mulkin mallaka ai sun zo sun yi ta aiki akan hausa hmm. irin su henry bath da su nelskina da sauran ire-iren waɗannan manya-manyan waɗanda suka zama farfasoshi yawwa akan hausa ɗin suna ganin cewa harshe ne mai yaduwa kuma insha Allahu sannu a hankali ya riga ma ya zama harshe na duniya yanzu an riga an ɗauke shi harshen duniya sannan kuma ku duba ku ga gidajen rediyo da sauransu da sauransu yadda ake amfani da hausa ko ina jin jamus bbc yanzu kusan kowane bara hausa labaran hausa to inda ba ta karba a duniya ba akwai ta faranshi ko ko ina suna budawa don haka ya kamata a ce daga wannan ma ya zame mana darasi mu dan harshen mu cewa yana da mahimmanci kwarai da gaske kamar yadda nake cewa lokacin da yan hausa hausa nake eh, karantarwa kuma hausa nake magana da ita amma wata ran da aka sa ni a cikin laboratory na hausa a ingila nan aka nuna min cewa ai ni ba ni da abin da ake ce ma plaf r ra yanzu kun ji na ce ra ko mm. to tana rolin ne ba ni da plaf an gane ko to ban taba sanin wannan ba duk da ina malamar harshe sai da na je ingila aka sami a laboratory sai wani professor ya ce da ni madam you don't have a you don't have a plaf a plaf r na ce professor what is a plaf r sannan yi min bayani to kun ga mutum ba inda bai kaiwa sannan kuma wani lokaci za ka ga suna taimaka mana ne mu ma muna taimaka musu eh. dan misali lokacin da suke karantar da mu sai wani da yake karantar da mu adabin hausa wani malami sunansa dr gidley sai ya shigo aji sannan muna nazarin wani littafi gandoki hmm. kun san shi ko eh. yawwa sai ya zo kurin yana zuwa zai wai zai mana burga sai ce ba nan take ban na godari ka <laughs> to me kuka ji kun gane abin da na faɗa manan take ya sake maimaita muka ce malam ban mu gane ba ya sake maimaita a hasa uku muka ce malam ban mu gane ba rubuta shi a kan allo sai ya rubuta wai karin maganar cikin littafin gandoki ne yake so ya fito mana da ita eh. don haka abin da yake cewa ba a nan take ba an danna bodari a ka nan take ban danna bodari ka kun ga mu gashi mun iya harshen amma shi ya san ma'anar ya san nazarin ya san komai eh amma furucin ya ya kamar yanzu yadda wasu ku ne suna koyon turanci wani in yayi turanci sai ka goce kai saboda kamar tutu in ji sakkwatawa hmm. eh wani kuma sai ka ga ba baturan bane amma ya iya turanci hmm. kamar wanda ya duba aiki na na masters professor graham fanis shi kuma wannan kamar jakin kano hausa eh da mun shiga aji sai yayi ma wata miƙa wai shi lallai bahaushe ne eh, irin miƙan nan ta mu al'ada wai eh. ya ce ma gaba ɗaya eh. sai ya yi miƙa ya miƙa sannan ce da mu sannun ku da zuwa gagarinsu da kankara tana zuba ana suno to da ya shigo sai ya ce ah, malama yaya sanyin garin mu. ke sanyi da godiya to a yi ta haƙuri dai shi sai ka ji hausa ta sarai to kuma akwai professors da zaka gani su kuma harkar language da linguistics da sauransu kowane fanni don haka harshen hausa yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma su kansu hausa sai da eh, turawan ma sai da suka ba shi mahimmanci turawan 'yan mulkin mallaka turawa da suka zo suna wasu bincike a afirka sai da suka ba harshen suka koye shi sannan suka gane makamar yadda ma za su tafi yadda al'amura sannan kuma a nan cikin gida akwai manya-manyan malamai profesoshi daktoci da sauransu wanda kamar yadda darakta ya ce kada mutum ya ɗauka cewa don ya yi hausa ba zai samu aiki ba wallahi kowane abu akwai shi a kasuwar duniya in ka ga dama sai ka hausa sai ka ji gasu nan colleagues ɗinmu ko akwai kiyawa ko mm, da su wannan salihu eh, da suka je bbc suka zama manya-manyan mutane kamar yadda darakta ya ce akwai ambassadors da sauransu da sauransu duk suna ta so su bude